Assalamu alaikum rahmatullahi wa suna Sida Ahmad Kiki. A ɗan uwa darasin mu na shine na kawo da waɗansu hanyoyi saboda mafi yawanci wani yin darasi da yawa a kai za ka ba sai ka mallaki application ba. Haka zalika wannan bidiyon ma zan na wani wata hanya guda biyu da aka da amfani da Telegram. Shi wannan Telegram zai baka dama ka buga ko kowace kala kawai sunan ɗin za ka tura wannan bot din kana tura masa shi wannan Telegram ɗin ko in ce bot din zai baka dama ka buga wannan gem din ba tare da ka ajiye application a wayarka ba haka da zalika ko lokacin da za ka mace yana so ya saurari waka ko kuma misali ka ji sunan waka ko kuma ka ga an rubuta sunan waka amma baka san waye wannan wakar ba kuma kana so ka saurari wannan wakar za ka koda a ce ka shiga sauran application wanda muke da su a yanzu za ka kaje ka rubuta sunan wannan wakar amma kuma wannan application bai baka cikakken wanda ya wannan wakar ba kawai wannan board din ba tare ka ma mallaki application ba kawai sunan wakar za ka rubuta kana rubuta wannan board din directly ko sakanni ba za a yi hukunci ko minti ne ba ba board din zai baka dama ka saurari wannan wakar sannan kuma ka sauke shi zuwa wayarka saboda haka wannan hanya tana da matukar amfani ya kamata a ce ka kalli bidiyon tun daga farko a ƙarshe kuma cewa wasu mu da rikon dole biyar subscribe ba ta alawar alamar subscribe to abokanan ka duka da suke chatin whatsapp facebook instagram telegram twitter farko abin da ya shi ne za ka da aka yi da farko shine aka shigo cikin telegram saboda kamar yadda na fara muku a cikin bidiyon za mu yi amfani da bot ne ba tare mu amfani da wani application ba yanzu misali kana neman wata waka to amma kuma baka san waye waka ba amma kuma ka san sunan wakar ko abin da aka yi ne aka zo cikin telegram sai ka shiga cikin bot din da na nuna mana yanzu to sunan bot din ne foxton to wani sai ka yi searching din foxton nan wajen sacin sai ka yi searching din foxton Bayan kai yi din sa kamar da kuke gani wannan na farkon shine bot ɗin to sai ka taɓa. Bayan ka taɓa zai nuno ma nan bayan sai ka taɓa start ɗin nan. Kana taɓa start zai nuno ma haka. Bayan ya nuno ma abin da aka yi inda kana son waka kawai directly ya kan rubuta masa sunan waka sai ka tura masa. Kana tura masa shi kuma zai turo ma da wannan waka. Sannan ko ba da ka taɓa alamar downloading ba wannan waka za ta sauka akan ka. Yanzu misali ka iya rubuta kowace waka anan sai ka rubuta sunan wakar misali zan rubuta love me to kawai sai ka tura masa. Kana tura masa kamar da kuke gani gashi nan in minute ya turo min da wannan waka. waka sannan kuma ya yi downloading ɗinta zuwa waya. To dukkan wata waka da kake bukata in dai ka ganta ko kuma ka ganta a wani waje ka ga sunanta kana shigo cikin wannan bot ɗin kana tura masa shikenan wannan bot ɗin zai ma downloading ɗin wannan waka zuwa waya. Wanda kuke gani a wata waka ma zan ƙara yin searching sai ka tura kana tura anan za ga yana searching ɗin wakar. bayan nan kuma za ga lokaci ɗaya ya kawo ma wannan wakar. sannan kuma sai ka taɓa kai download wakar waƙar kamar yadda na faɗa muku. Wannan bot ɗin zai taimaka ma ƙwarai da gaske na ganin cewa ka yi download ɗin kowace kalar waka ba tare da ka tunanin ka yi mallaki wani application wanda zai baka dama kana jin waƙoƙi a ciki ba sannan kuma kana satin ɗinsa sannan bot na biyu shine zai baka dama ka buga game kyauta ba za ka yi amfani da wani application ba sannan kuma kowace kalar game abin da kai shi ma nan sai kai satin ɗin bot ɗin suna game kawai sai ka taɓa kana taɓawa shine wannan gate ɗin ne wannan bot ɗin zai buɗe bayan ya buɗe kamar da kuke gani za ga start anan sai ka taɓa start bayan ka taɓa start da farko ma zai iya tambaya ka gan cewa idan kana so ku game tare kai da wannan bot ɗin anan za ga think you can beat me idan eh za ka iya cewa yes to anan za ku buga game tare kai da shi shi wannan bot din kuma a zaka iya taba a'a a ka iya taba yes din roma da game akan cewa ka shiga sai ku je ku buga wannan game din tsakanin kai da shi yanzu misali idan kuma kana so ka buga game tsakanin kai da wani abokinka a bot din ko kunci a cikin telegram za ka play with friend din nan sai ka taba kana taba zai baka sunan game din bayan nan sai ka tura mutum ta chatin din sa ta wannan telegram din sai ku buga tare kamar multimedia kenan kamar yadda muka saba yi a cikin wayoyin mu za mu hada multimedia mu buga game kenan sannan kuma kana so ka i buga game kai kadai a cikin wannan bot din za ka trending gem to sai ka taba wajen kana taba anan zai nuno ma gema gemai kala daban-daban wanda zaka buga anan nan zaka taba kowace kalar gem da kake so buga anan yanzu misali zan zaba kowace kalar gem anan misali na zaba kana zaba gem din zaka ya nuno ma haka bayan nuno ma idan kana so ka buga kawai zaka taba tsakiyar nan kana taba shine gem din za ta bude idan kuma kana so kai multimedia tsakanin kai da wani abokin ka anan zaka with friends sai ka taba kana taba shine zaka buga tare nan kawai zaka iya taba ka bude gem din haka na bude zaka buga gem din normal ba tare da ka sha wahala kana tunanin akwai network ba ko kuma kama mallake wani application ba wanda kuke gani a nan sai ka taba loading game din nan wanda kuke gani a nan zai noma nan to sai ka jira bayan na noma play kawai sai ka taba a nan zaka iya buga game din kowace kalar game a nan zaka taba ta kamar na faɗa muku ko in ci kamar na muku a farko nan zaka buga game din a nan kamar da kuke gani to wannan bot din zai taimaka ma na ganin cewa ka buga game tare ka mallaki application mu kala daban-daban ba za ga idan zaka buga wata game din dole sai ka tara kowace game din tana da application din ta amma shi wannan bot din ba tare ka ba tare ka tara application ko ɗaya ba ka zo kana buga game tsakanin kai da wani ka ko kai kadai sannan kuma shi wancan ɗayan zai baka dama akan cewa kai download din wakoki kala daban-daban da zarar ka san sunan waƙar kana zuwa aka tura masa sunan waƙar shi kuma zai baka dama kai download din wannan game waɗannan bot din suna da matuƙar amfani sannan kada kuma ta ku searching din KK e TikTok sunan channel din mu kenan kana searching din ta sai ka taba sai ka bude wannan channel din tamu za ga a ciki ina saka abubuwa wanda a cikin YouTube ma bana sakawa bayan nan kuma zarar ka magana insha Allah zan ma reply ba tare da ka sha wahala kana tunanin ta ina ka same ni ba saboda haka kada kuma ta taba mana alama subscribe sannan kuma na like sannan kuma na share. Na gode.